shi sharaɗi ne a taimama sai hannunka wani hannu kenan a wannan hannunka sai ya taɓo ƙasa ko kuma sharaɗi ne sai ya zama a kowace ƙasa ya take ko ba wani dan na magana ne akan magana da kai na mara lafiya ne bangu akwai ƙasa da zai makale ko ba ƙasa eh babu ƙasa to shi sharaɗi dole ya samu wata ƙasa da ta makale da hannunka ka sha ba a fuska kun ba kun ba ci wani da kyau Allah mana wajen sarki yana cewa wai abin nan abin nan wai kuntum marba awala safari na wajen alimin kun min lalabi awa abin nan wai kun awala masu mun ta balin da juma fata yi mamu sa'idan tsayiban fa musu hubi wujuyi kuma aidikum min shin min din nan minti a liftidaiya ko kuma minti a tabi'idiyya min ce a liftidaiya ma'ana min ce da sai kun shafa wannan abin tun daga abin da kuka danno kuka shafa nan zuwa ko kuma dole sai an sami wata ƙasa ta a tabi'idiyya kenan mun ce iya ce shine daga lokacin da ka buga hannunka a jikin abin da ka taba kai tsaye za ka ɗauko hannun zuwa ina kenan shi ne rubu ce. in ma ka ce minu a ce ya an samu wata ƙasa ta makale a hannunka wata ka shafa a fuska shine Muhammad al-Amin Shankiti a cikin Adwaul Bayan fi bayan Quran bil Quran yake cewa ba min ce a tabi'iriya ba min ce a ibtida'iyya ma'ana an ce a ibtida'iyya daga wannan wurin idan aka ce dole sai hannunka ya makale dangalo ƙasa sannan a sa a fuska to ai ya halatta a yi taimama a wurin da suke kankara ne kawai ba kuna ganin da ake ta dusar kankara ba ruwan gaba ɗaya ya daskare babu ruwa shi ke sai ya shafa kankara kawai ya shafa fuska akwai ƙasa a ciki eh babu ƙasa a ciki za a yi akan dutse akwai ƙasa a ciki kuma Allah ta'ala gaba ka ya ce abin nan abin nan mata ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba Ko nan ko wani kunci da ina ka ce dole sai ka samu ƙasa ta makale a kun gano wannan ko kenan ku haka ne nan magana da ka faɗa mara lafiya a cikin bango yana bugawa ya shafa shi kenan ko da ya shafa ko ina ne ina duk wurin da a sa'idu fata mu mu sa'idan tayyiban duk wurin da ya girka na bari mu kammala bari mu kammala malam ya ce wa fara'idu ta yi a niyyar tuniya wa sa'idu tahiru da wuri mai tsarki kuna ji na sai malam ya ce wa sa'idu shi wurin da ya fara a cikin lagya na ko sai zai ware shi yau abin da bugu an rubuta shi da babbar tawada ba don yin bayaninsa wa sa'idu shi wurin da Allah ta'ala ce fata yammamu sa'idan ƙwayiban kenan ko shi wurin kuwa turabu shine duk wanda yake da turbaya wa tubu ko wurin da yake da bulo ko da ƙasa kwaɓaɓɓiyar ƙasa abin nan yumɓu kenan ko wal ko dutse wasalju ko ƙanƙara wurin da suke dusar ƙanƙara duk za a shafa kawai a yi kimama wal khabu ko wurin taɓo inda ruwan sama ya sauka za a ga wani wuri yana da taɓo sosai da sosai ya zama babu inda zaka ka je ka sai kawai ka taɓo wurin ka kimama wannan hawi zalik da makamantan shi wala ya juzu malam ya ce bai halatta ba a yi taimama bil jiskil mafubo da simintin da aka kona da kasar da aka kona bai ta ce siminti ba nan wal hasid haka nan bai halatta a yi akan tabarma ba wal khashab haka nan bai halatta a yi akan gargadi ba kan gungume kan ice wal hashish ko kuma wanda yake da yayi Wannan hawi da makamantansu wa rukhisa an yi sassauci lil maridi ga mara lafiya fi ha'id al ya yayi a jikin bango wa tubi ya ya samu yayi a jikin bulo in lam yajid munawilan ghaira in bai samu wanda zai kawo mishi wani abin da ba wannan ba in bai samu wanda zai kawo mishi ƙasa ba ba wuri ne mai tsarki ba shikenan kawai sai ya shafa da sallarsa ina fata mun fahimci wannan da kyau azurqani yana sharhin motsa yake magana a sa'id yace kullu ma kana ala wajhil ard duk abin da ke ban kasa sunan shi a sa'id sharɗin ya zama akwai qayyiban mai tsarki sharɗin ya zama mai tsarki to amma shin za a yasu ruwa ne da wurin kemama ko kuwa kun ga ruwa idan wani abin da ba ruwa ba ya shige turare ne shige shi ya bata shi ko bai bata shi ba ya bata shi ke yanzu kenan aka ɗebo siminti aka zuba a nan shi kenan ya ɓata nan nan ɗin kenan ba na aka ɗebo siminti daga wani ya ga za ka zuba shi a nan simintin ba a nan yake ba to shi yanzu ya jirkita wannan ƙasar da ke nan shi shi ma kenan ya ɗauki hukuncin ruwa a bai ɗauki hukuncin ruwa ba abin da ake bukata wurin da za ka taimama ya zama mai tsarki ɗaya kenan abu na biyu ba sharadi ba ne dole sai an samu wata ƙasa da ta makale a hannunka kafin ka shafa a fuska kwaraje na ko wa sunanuhu sunnonin taimama ta jididu sha'idi da yadehi ya jaddada hannun nasa ya jaddada wurin da zai abin nan ya jaddada wurin da zai bawa ƙasa lokacin da ya buga wa fari ya buga a nan to in zai buga wa ta biyu sai ya buga anan baya ya canza wuri ba kenan wa masu ma bainal ku'aini wal mifaqain da kuma shafa abin da ke tsakanin wuya hannunsa zuwa idan sawu wa tartibu da jerantawa kuna gina ko kenan yanzu kaga akwai darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn an samu darbatan kenan bugun kasar guda biyu waɗannan bugun kasar guda biyu suna a kafin ya kawo su ƙurtubiyu dari ya kawo a ƙurtubiyu dari yake cewa ana bugun ƙasa guda biyu ne ina ne kowanne ɗaya ka ɗau in kai bugun ƙasa sau biyu mazhabar malikiya ta yarda da su in kai bugun ƙasa ɗaya mazhabar malikiya ta yarda da su kowanne ka ɗauka mazhabar ta yarda da su kun lura wanne muka yi mun saba wa mazhabar dalilan su sun fi ƙarfi dalilan bugun kasa biyu ba da karfi hadisan ba su kai labarin sosai da sosai ba shi yasa malikiya suka mai da shi a matsayin sunna ba sa a cikin farillai ba wa fadailuhu da ake bukata da kula da surun kaimama a tasmiya yin bismillah sai ka ce bismillah wa taqdimul yumna ala al-yusra da fara gabatar da hagu akan dama dama akan hagu barakallahu wa taqdimul yumna da fara gabatar da dama ala yusra aka hawo wannan duk a cikin al'amuran da haka kake gabatar da shi kana fara gabatar da hagu akan dama dama akan hagu ina ta tsarin baki wa taqdimu zahiri zira'i ala batin haka na kuma da fara gabatar da zahiri zira cikin zira'i eh zahiri zira ciki nan ne wani ne waje eh nan ne ciki ko nan ne baya da fara gabatar da baya akan ciki wannan tafiyar kenan akan shafa guda bar kenan wa muqaddamihi da fara gabatar da sama ala muakhirhi akan ƙarshen sa ko kuma nan ne karshe ko nan ne sama nan ne karshe ko to da fara gabatar da muqaddam da fara gabatar da nan akan nan ma'ana sai haka kenan sai da mana ko wani abu ya saka kasa wannan ke amma dai bugun kasa guda ɗaya nan dalilan shi a ƙarfi sosai da sosai Muhammadu Amin Shinkiti ya kullum jayar da wannan a cikin suratul Ma'ida sosai kuma ka san dan malikiya ne sosai da sosai ya tattara batutuwa an karanta alfawar bayan gaskiya na da kyau mutum ya koma a wannan wurin zaka sha batun taimama sosai da sosai Allah ta'ala ya cikin shi da safara ya rahmu shi. ya salam. a lokacin da yana ya je bakunta ko ya tashi ya ji ana jaraba ta same shi kuma ya ji ana tare ya kama sallar asuba ai tare ya kama ne ba fitan lokaci ba ne wannan lokacin ba shi ne lokacin fitan sallar asuba kana ko kokin yana damar ya nemi ruwa zai nemi ruwa tukunna sai ya samu ya sarki sai ya sallar shi yawa ba a an gudu na bamu da cewar ana ana yin taimama ba don gudun jam'i kada a rasa jami'i ana yin taimama ne don gudun ku fitar lokaci tsora ka mutum ya san cewar lokaci zai fita in ya ce zai tsaya ya yi wanka lokaci zai fita ba ka so ya sai ya yi taimama kenan inda ba ma yana ɗauke da yana ma da tsarki an ce ya yi taimama kafin ya je a gannan wallahu ta'ala wala waqiduhu kal wala tusalla mana ce wannan waqifu abubuwan da ke warware alwala kal kama abubuwan da ke warware alwala ne abubuwan da ke warware taimama kamar abubuwan da suke warware alwala ne ai mun abubuwan da suke warware alwala a baya banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza to duk waɗannan abubuwan su ma suna warware taimama ɗaya kenan sai abu na gaba wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ومس المصحف والطواف والتلاوة إن وذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة ومن صلى العشاء بتيمم عمل الشفع والوتر بعدها من غير تأخير ومن تيمم من جنازة فلا بد من نيته wannan ta'aliki da malam ba karamin ta'aliki ba Allah ta ya cikin shi da gafara Allah ya ramushe shi ya ce la tu salla faridatani ba a sallar farilla guda biyu bi tayammumin wahidin da taimama guda daya saboda ne saboda ai ku a ku ba ka yin taimama sai in lokaci zai fita kuma sharaɗi ne kafin ka yi taimama sai ka nemi ruwa sai ka rasa Allah ta'ala cewa yi Wallan tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ashe kun nema kenan rashin ruwa a gidanka baya nuna cewar babu ruwa sai ka aika fita zuwa na samu mana ruwa zane a lura sai an tabbatar da babu ruwa amma cewar babu ruwa a wurin ka ko ga ga mai fiya wata kuma kashe babu ruwa sai ke ta abin nan baka da canji baka da canji ba za ka yi ake baka da canji ba za ka yi ya ɗauki manyan ya ja sa su can ƙasa ya kuma zo yana ta cewa ba irin canji yi sallah za ka fasa su za ka yi eh wala su sallah fari ba a sallar la guda biyu bi mun wahidin da taimama guda domin sharadi ne a kowace sallar la sai ka nemi ruwa kun gane ko sai dai yanzu idan wani abu ne ya gitta mishi sallolin farillai guda biyu suka dufa ma'ana bai tashi farkawa ba sai dab da rana za ta faɗi ko kuma bayan rana ta faɗi bai sallah a garwa bai sallar la'asar ba kuma duk gaba ɗayan salloli ne farilla kuma ga ga taimama ta kama shi yanzu ya taimama ne sallah a zarafin ne ya taimama ya sallar la'asar a'a in ya taimama ɗaya duk zai yi da shi kuma bai ci karo da maganar malam ba ina fatan kun gane na ce bai ci karo da maganar malam ba da malam yake ba a sallar farilla biyu da taimama daya ina ce kana yin alwala ta sallar magariba sai ta jira sallar lisha ta zo kai wannan to ke yanzu in kai taimama don sallar magariba in sallar isha ta zo ba za ka yi sallar isha da wannan mama ba domin sharaɗi ne yake nemi ruwa domin ka yi alwala na sallar mai isha sai in ka nemi ruwan baka samu ba sai ka yi taimama eh abin da ke cikin kenan eh shi ne walam muke ji juma'an ba ku samu ruwa a shi kun nema sai kun nema ne ai sai in ke nemi ruwa baka samu ba sai kai ke mama da za a yi ruwa magariba babu babu ruwa an nema an nema iya nema ba a samu ba iya abin da za mu amsa shi na nema ba abin da shari'a ta amsa sai da a matsayin mun nema ba mu samu ba a matsayin abin da kai ka hanta ba an nema ba a samu ba sai ake taimama aka sallah da ake taimama aka sallah shi ke na kuma ba za a kawo ruwa a sallar isha ka ce a ayi ke ba na tana da ayyuka da tusa a ba ba za su ba ba ka ji suna cewa ba kukan jaki yana ci abin da ke karya lola, yana ci abin da ke mata sallah wai taimama ya yi yana tafiya akan jakinsa jakin shi yana da ruwa sun ya manta yana da ruwa akan jakin ya yi neman ruwa ya abin da ke amsa neman ruwa ya nema bai samu ba sai ya zo yana taimama ya zo ya taimama yana sallah yana cikin taimamar sai da girshi kuka jaki yana kuka sai tuna ai akwai ruwan shi ma akan gashin wai shi ne abin da ya bata mai sallah haka dole ke ne yanzu zai ɗauko ruwa ya yi alwala ya ne? malamai suna malamai suna ba shi ne abin da muka bayyana zuwa wacce alwala ce tsari baya warware ta ita ce alwalar jaraba alwalar da mutum yake da jaraba yana da janaba su mafi zai yi wanka sai ya alwala da ya alwala sai ya kwanta bacci cewar jimawa zai yi wanka to ga wannan alwalar bacci baya karya ta ba na musakil ba ko wanda wani baya karya ta wannan alwalar bayan gida bai karya ta wannan alwalar sai dai wata janaba shi za ta karya ta amma ba ta sallah. Yau, kuma ba ta sallah. ina ba ta mun gane wannan jumlar na alhamdulillah rabbil alamin cewar wala tusalla fariidatan bi tayammumin wahid ba a salla farilla biyu da taimama daya kamar yadda muke bayani ya gabata na eh shi ne magana da muka faɗa magana da ya faɗa mutum yana halin tafiya ka gane ko ka san idan kana halin tafiya akwai hukuncin da shari'a ke maka naka na musamman kuna jina da kyau idan kana halin tafiya akwai hukuncin da shari'a ke maka naka na musamman ba wai ku ke rikici da direba ba yana a tsaya kuna a a wuce yana a wuce kuna a tsaya Ta ga yanzu dai karfe motocin da suke tafiya a nata daga nan mina karfe da suke tashi eh takwas da rabi ko takwas ko takwas da rabi na dare kenan ko kenan tabbas a nan dandanin kasa a nema za ka yi sallar magariba ta sallar shi kun gano wannan ke ko ba kuma tare da kayi jam'an ba ba lalle ne ka hada su ba inda a can tashar ta ga sabon gari ai akwai masallaci a wurin ka gane ko in ke sallar magariba ka a nan babu ku sai ka zo can ka sallar shakka a masallacin da ke kusa da daurin tun da ba jirgin sama ba ne har jirgin sama da sai kun yi awa ɗaya cikin kafin ya tashi kukan yi awa ɗaya ko ɗoriya ma a kan haka ana ta ɗorar ɗari bakwai ba da wani abu ya ɗauke ku ya ɗau kayan ku jirgin sama jirgin ikon Allah to kaga a lokacin za ke sallar magariba ke sallar isha shi kenan sai ka ɗare mota ɗaya kenan in kuma sallah a zahar ce da la'asar ita ma haka ne in a lokaci ne amma inda a ce karfe bakwai karfe bakwai ake tashi karfe bakwai ake tashi a karfe bakwai lokacin sallah magariba ne amma lokacin sallah isha bai yi ba to kana idar da sallah magaribarka sai ka miƙe ka kawo sallah isha ka rakawa wa zai maimaita mu hmm? idan karfe bakwai ne kaga karfe bakwai lokacin sallar isha bai yi ba nan ba kasaru ba raka dan a gari kake yawa baka tashi ba sai ka miƙe kawo isha ka kuma ka miƙe ce ban ce ku miƙe ba ma'ana kenan ba za ka ce da liman sai tashi ya kawo ku sai dai idan tafiyar ku ayani ta guda ce za ku tafiya shike na sai ku miƙe sai ku sallar ishe ku raka ku kuna yi sai ku shiga mota suke na sai a tashi kun ga daga Sai eh, wato da mutum barka ne ita za yi ta raka eh, ku shike na sai ku tashi ba magana cewar a tutun da lokacin isha bai yi ba mai sallar ba, mun je su da bai sallar isha a duk da ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan lokaci bai yi ba kama a ce karfe shida da rabi ko karfe shida ake tashi kuma lokaci bai yi ba lokacin tashin bai yi ba kuma ga salloli biyu a gaban kama garba da nisha kun zama ku jinkirta su har zuwa karfe sha biyar dare har zuwa karfe ɗayan dare har zuwa karfe biyun dare ku jinkirta me magariba da isha shine magana da na faɗa da su ba ko san kama aje kama aje a wani ta yana tsayawa ko ko a tsaya shan mai to maka ta shan mai akan ba da abin shi ne abin da na faɗa ɗansu ko dai a ba ku lokaci a ce an ba da lokacin da aka bayar da ke ka kai magariba da shi ba kuma ka ci abinci to a wannan lokaci kuna sauka sai kai magariba na ka nawa uku sai ka kawo isha ka nawa biyu a ta ce wutirin salloli na farilla sallolin farilla magariba ita ce wuturu su aga gal asuba raka'a ce shafa'i ce azhar raka'a hudu shafa'i ce la'asar raka'a hudu shafa inci isha raka'a hudu shafa'i ce magariba ya ce wuturu su na salloli na farilla isa sallolin na fila kuma sai kai wuturu shi ba sai musu wuturu su ba shi kenan ba na wasu kullum zai hakke hakka hukke to kun ga ana lokacin da kuka tashi lokacin sallah biyu hakan nan kuma azhar da al'asar in lokacin da kuka bar kuke za ku bar nan garin mina ko inda za ku tafi karfe ɗayan rana ko ɗaya da kwata za ku yi sai ku yi azhar raka a hudu ku miƙe ku kawo la'asar raka a hudu sai ku hau mota ku tafi amma idan sha ɗaya rana ne za ku tashi kuka lokacin sallah bai bai yi a inda kuke ba shi ke nan ku kama hanya ku kun samu ku jinkirtar da azhar ga la'asar har zuwa karfe hudu har zuwa hudu da rabi duk ku jinkirta har zuwa wani lokaci sai da kuka tsaya sai ku azhar da al'asar lokaci guda za ka ji ana faɗa da direba da abin nan ba za ka ji ana faɗa Ka shi fa din da so yake wai a tsaya a sallar za ka ba a sake tsayawa a sallar la'asar wai shi wannan ba musulunci da kafin yau ga yadda tsarin musulunci yake to shi ne magana da ɗan uwa yi ya ce to kenan yanzu kun nemi ruwa kun rasa bayan mota ku ta tsaya karfe hudu da rabi kun gani za ku yi azahar da la'asar kenan jam'an ina ta mun gano wannan to kenan kun samu in kun yi taimama sai ku yi azahar da la'asar kanku lokaci guda kila daman lokaci da ke kuma bai ci karo da maganar malam da ya ce wala tu sallah ba da tani yi mummin wahidin ba saboda ba a samu tazara ba muna magana ne kamar yadda ka san ya halatta tun alwalaka ta sallar asuba in ba ta kare ba ke sallar azhar da ita in bai ta kare ba ke sallar la'afar in ba ta kare ba ke sallar magariba in ba ta kare ba ke sallar isha'i da duk ya halatta ba mun sha ba maganar maganar Tawus bin Kaisan ba da yi shekara 40 yana sallar asuba da alwala sallar isha Thank you. ba mu muke ƙwarin sun a to yanzu kuma za ku ɗauki mu daga san karatu ma za mu je tarihi ba wasu daga yanzu wato malamai ta ji bayan Allah kuma muke ba. wani yake cewa wai ya za a yi mutumin da ke da bukata ma ya dinga bacci ne ka tattara da bukatu a wurin Allah wannan talauci wannan bashi wannan cijiya da kasuwa ta yi wannan ƙarin girma ka yi jarabawa ta ɗaya ka yi jarabawa ta biyu ka yi jarabawa ta uku na promotion examination ka samu ba ka rubuta waya ka rubuta ne ku waya za ka yi kai banci ne ya za a yi mamaki yana da buƙatu irin waɗannan ma yi bacci haka wani ke cewa ya za a yi kai bacci sai ka tashi cikin dare ka roƙi Allah ya Allah ka za ka wata kan Allah ya tallaye Allah ya tallaye wala tu salla faridatani bi tayammumin wahidi kun ga mun yi magana ba su ci karo da maganganun da muka faɗa ba da ya halatta in kai sallar magariba in isha ta zo ka ɗauki wannan alwalar ke sallar isha da ita to amma a ce mama sai ka nemi ruwa ne in baka samu ba kuma sai ke wani wa man tayammama li faribati wanda yi tayammama dan sallar farilla jaza lahunna nawafilu ya halatta in sallar nafilfili da ita ba'a da ha bayan ya yi nan domin asali a so mai ya yi taimama a kan farilla kenan nafila ta zama ta ba'a kaga bai ci karo da maganar malam da ya faɗa a baya ba da ya ce wala ya taimamul hafiru sahihu li nafila ibtida'an yake magana ibtida'an yake magana tun farkon tashi ka yi mawa ne kawai dan ka shafa ilimi shi yake magana amma yanzu ka yi sallar isha ai ya halatta ka tashi ka yi shafa'i da wuturi da ka yi mamata kai sallar isha da ita ahalabi ke na rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah bawushe ce sai dai jigan da yi wa masul mushaf ya halatta ya taba alqur'ani mai girma wa tawaf ya halatta ya yi dawafi wa tilawatu ya halatta ya tilawa ya karanta alqur'ani ai ce mama ita ce take tsaya matsayin alwala inna wa zalik in daman yayi niyyar haka lokacin da yake mama a to ka shi ba shi yayi gaba ɗin shi ba wata salat bi sala kuma hada ta da sallah domin sharuɗa ta ne kuma na faɗa abin da ake nufi da hada ta da sallah ba wai kana ce mama kana iqama ba ka sa tsananta ma mutane abin da bai zama da tsanani ba kamar yadda ka san daga nan kwakwan ku za ka iya yin alwala sannan ka ce bari ka je na ceko ko ka je unguwan daji ko ka je basu sannan ka yi sallah ko ba ka da wannan damar kana da wannan damar to alwala taimama ce ba ta da wannan kenan za ka iya yin taimama ka a waje ka shigo cikin masallaci ka ya bana amma ciwo kana taimama kana ikama wala mai ya kuruji waqtu kuma lokaci bai fita ba wajaza bi min nafila ya halatta da taimamar da aka yi ta dan nafila kamar su taimamar kenan taimamar da mara lafiya ne inda shi ma an baki dama tun farko ya yi taimama dan barin ko ya yi taimama dan nafila ibtida'an dan ya ce wal maridu li nafila li faridatin aw nafila mara lafiya ya samu tun farko ya yi taimama shi dan sallar farilla ko ya yi taimama shi dan sallar nafila shi sa malam ya ce wajaza da tayammumin nafila ya halatta a yi da taimaman da aka yi ta don sallar lafiya kullu ma zikira duk abin da aka ambata Yana ya halatta a karatu alqur'ani ya halatta a saba qur'ani ya halatta a yi tsawafi na nafila da sauransu illa alfariḍa sai abin da yake farilla ba za a sallar farilla da ita ba ba za a yi dawafin farilla da ita ba wa man sallal isha'a bi tayammumi duk wanda ya sallar lisha da taimama qama li shafa'i sai ya miƙe ya kawo shafa'i da wuturi kenan ko qama li shafi'i sai ya miƙe kawo shafi'i raka'a biyu wal witri sai ya kawo eh, witri raka'a daya ba'da ha bayan salar nishadin min ghairi ta'khirin ba tare da an samu tsawon lokaci ba shikenan eh da taimama da taimama da isar da ishar da ita sai muke kawo shi da wuce ya kammala wa man tayammama min janazatin wanda yi taimama don sallar jana'iza wa man tayammama min janabatin wanda yi taimama don sallar don janabar da ta same shi ya yi taimama to fala ya min ha to dole fa ya ji cewar yanzu a jikin nan nashi dole ya ji cewar taimaman nan ita za ta halatta mashi abin da da yake haramu haramun ne yi sallah da yana dauke da mai janaba da halatta ya taba qur'ani ba da yana dauke da janaba to amma a lokacin da zai yi taimamar sai ya ji cewar a jikinsa ya kudirce a zuciya shi wannan taimama za ta halata mai sallah kuma ta halata mai saura shi ne ba tare da ya ba za su a baki ba waɗannan su ne takaitaccen bayanai da suka samu magana akan taimama ya ishe mu mu fahimci cewa taimama matafi yana yin taimama kenan mutum ba zai ɗauki taimama a tafiya a matsayin uzuri ya bar salloli shi ta wuciya yana abin nan ba kai kenan na biyu mara lafiya yana taimama ba zai ce ai yana jin sanyi yana makirkita yana kaza yana kaza ba zai yi ba zai iya taɓa ruwa ba shi za ka ce mai yayi taimama ɗauke nan biyu mu sani mazaunin gida wanda ba fi ba mai lafiya wanda ba mara lafiya ba yana yin taimama don jin tsoron fitar lokaci a shi lokaci yana da kima kuma taimaman nan kawai bugun haka za ka yi ta ina da jaddadawa ne da ka yi haka shi kenan kawai ba shan fuska ba kenan ya an kusa ba amsa ya halatta ya halatta ya halatta ya halatta kawai ka ga zama ne sake da ya halatta Thank you. a yi da wuce sai eh. Eh. Eh. shi da ai wannan maganar muka bayar muke magana ta riga ta wuce har suke magana wa man lam yajidma an wala mutayyama fa arba'atu aqwali yahkina mabhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala malik kama yadda abin wa man lam yajidma an wanda bai samu ruwa ba wala mutayyama bai samu wurin taimama misali mutum ne raƙumi ya biyo shi a karce daman ya iya sama yana zuwa kai tas tas tas tas sai ya haye sama sai kuma ya zauna a ƙasa yana jiran shi ya sako yanzu ya za'a ga lokacin sallah ya yi waɗannan abubuwan ba su ɗauke bai sallah ba ba su ɗauke bai sallah ba yanzu ana neman mai mafita ne ya sallah za ta kasance don uwa sallan nan a salatu imatu dini صلى النبى واقيم الصلاة وآت الزكاة صلى النبى سيدا يكي تفيا فتك غستا إراج باه كابون بحاجة بني دعاوي سكا سوكا بس أزمي بني دعاوي سكا سوكا شي فسيدا يدي أتشافوك سمي سماوات باه كوان تتاني صلى صلى النبى بحاجة كو مسيدا يدي كو يدي أمتيا على عدو شي جانا سيبكي ليشي كوان ليشي بيانا تلو كسابا domin ba su ilin tsayi haka sai ya guje ne kawai sai ya ce ma bai kalli sarki bala ya san eh? eh. za mu je babu sallah yanzu na babu tsara ne saboda kan ga mutum daga nesa kenan ya kirawo ka yi maka dakuwa sai ka zuwa kar ka ce kai zai wa dakuwa wata kila ya ma dakuwa ya dan gazo na rafa wannan jika ai shi ne wannan wurin suke kawa amma ya ga mun ga reshe wurin da zai yi taimaman da wato ina zuwa ina ganin dai kamar yadda bayanin da muke a taimama ya sha bamban da yadda aka sha ji ko aka sha magana yi sa ake ganin shi a zuwa kun gane ko kuma na sha maimaita duk karatu inda aka yi shi a aikace sai ka ji shi ba gane ai bayan yi amma yanzu ina sake maimaita sai da aka sake kuma tambayoyi kaga ce maman nan sharadi ya zama na wurin da zake ka san mai tsafta ya zama mai tsarki ne mai tsarki ne ba abin nan bane ba bola ba ce ba wani wuri ne da yake da nutsa ba da ka buga kuma mun ce ba sharadi bane sai wani abu ya ya dan fara a hannunka wajen shafawa a fuska duk waɗannan abubuwan ba sharadi bane kuna jina da kyau

Porque hata abin kenan ko dole sai shi haka sai ka hada su ita ce wannan ruwa ba yin ta nake ba ita zai nake ta kai wacce ta ta bar wata fi inganci ta kai ta bar ta fi inganci amma wannan ta halatta sun halatta kuma sun maza ba sun ta to ne na alaikum eh. wankan shi yana nan batun wankan jaraba mutum yana ya yi wankan jaraban shi ya yi nisa sai ya tusa wankan shi yana nan sai dai ba zai yi sallah ban ya kammala sai ya alola yi sallah shikenan tusa ba ta kare wankan jaraba wanke shi yana nan mana ko da kuma wasu shaci faɗi ne kuma akan wankan janaba za ka gana ta Allah bai so wa alaikum salam eh eh eh eh sai bai cika ba eh بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت